This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim kalmasi Garba a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a uku ga watan Mayu na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Baballe shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce maido da dangantaka tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa ba shi zai kawo zaman lafiya a yankin ba. wasu jami'an sojin najeriya biyu za su gurfana gaban kotun soji saboda rawar da suka taka a harin jirgi mara matuki na watan disamba wanda ya hallaka farar hula akalla 85 a jihar kaduna sannan rasha ta ce ba za ta halarci babban taron neman sulhu kan yakin ukraine wanda za a yi a switzerland ba kanin labaran kenan A cikin shirin namu ne za ku ji cewa haɗaɗɗiyar ikkiliziyar majami'ar Methodist a Najeriya ta ce ba za ta amince da halaccin luwaɗa a coci ko tsakanin fastoci ba. saboda haka wannan kudirin nan a mu na hadadiyar ikkilisiya mai tsari a najeriya majalisa ta kudu da ma a mu na 'yan afirka ba za mu taba amincewa da wannan kudirin nan ba sannan za ku ji cewa an ɗaura alhakin halin da najeriya take ciki na taɓarɓarewar tattalin arziki kan shugabanni a halin da ake ciki a najeriya mutane kan ga abubuwa sun kara kuɗi da sauransu to duk wannan laifi nukan ba mu shugabanni laifi kama kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikar zai gabatar a wannan makon shirin ya mai da hankali ne akan matsayin gwamnonin arewacin najeriya kan matsalar tsaro da kuma maganar matsalar wutar lantarki a najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko to assalamu alaikum masu saurare ga labaran shugaban addinin iran ayatollah ali khamenei ya ce kokarin da ake na maido da dangantaka tsakanin isra'ila da kasashen larabawa ba zai kai ga warware rikicin gabata ta tsakiya ba wasu na ganin ta wajen tilasta kasashen da ke makwabtaka da isra'ila su kulla dangantaka da ita za a iya warware wannan matsalar a cewar khamenei a wani jawabi jiya laraba ya kara da cewa sun yi kuskure kalaman na Khamenei na zuwa ne bayan da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗi ranar litini cewa a shirye amurka take ta yi ma saudiya ta yin wani tsari na tabbatar da tsaronta muddin dai ta kulla dangantaka da isra'ila saudiya dai ta yi ta tattaunawa kan batun kulla dangantaka da isra'ila amma sai ta jinkirta bayan barkewar yakin gaza Wasu jami'an sojin Najeriya biyu za su gurfana gaban kotun soji saboda rawar da suka taka a harin jirgi mara matuki na watan Disamba wanda ya hallaka farar hula akalla 85 a cewar hedkwatan tsaron kasar jiya Alhamis. Harin na ran uku ga watan Disamba na ɗaya daga cikin kurakurai mafiya muni a hare-haren jiragen saman ƙasar. rundunar sojin najeriya ta amsa cewa jirgi mara matukin ya yi barin wuta kan wani ƙauye bisa kuskure a jihar kaduna ta arewa maso yamma ya kashe mazauna wurin yayin da suke wata harka ta addinin musulunci sojoji na amfani da hare-hare daga ta sama wajen yakar mayaka masu tsatsauran ra'ayin addini a arewa maso gabas da kuma kungiyoyin sace mutane don neman kudin fansa a arewa maso yamma sun ce sun yi kuskuren zaton cewa taron wata haduwa ce ta kungiyoyin miyagu sannan suka nemi ahuwa saboda wannan kuskuren. jiya alhamis rasha ta ce ba za ta wato bata ga dalilin da zai sa ta halarci wani babban taro a switzerland don tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen yakin ukraine ba switzerland za ta ɗau nauyin tattaunawar ta a ranakun 15 da 16 na watan yuni bisa buƙatar shugaban ukraine volodymyr zelensky ministan harkokin wajen switzerland agnosio kasi ya ce za a gayyaci ƙasashe sama da 100 wurin taron ƙasashe wato ƙasa ta farko da muka yi magana da ita bayan ukraine ita ce rasha saboda babu yadda za a samar da zaman lafiya ba tare da rasha ba ko da kuwa ba za ta kasance wajen taron ba abinda kasi ya gaya ma manema labarai kenan a ban babban birnin kasar switzerland To Madalla, an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda 'yan ɗariƙar majami'ar united methodist church suka nuna rashin amincewa da hukuncin da babbar ikkilisiyar majami'ar ta yanke a taronta da ta saba gudanarwa duk bayan shekaru hudu a ƙasa amurka inda ta amince da masu luwaɗi da maɗigo cikin fastoci da majami'u bayan an shafe akalla shekaru sama da arba'in ana tafka muhawara a kan batun wakilin malado salisu garba daga adamawa na da ci gaban wannan rahoton Dambarwar dai an fara shi ne tun a shekara ta alif dubu ɗaya da tara da saba'in da biyu. shekaru hamsin da biyu kenan ana fama da wannan dambarwar. Sai ga shi makon nan da muke shirin bari majalisar koli da na gudanarwa na haɗaɗɗiyar ikkilisiya mai tsari ta ƙasa wato United Methodist Church a turance da ke ƙasar Amerika. Sai ga shi ta sa alewa fastocin ikkilisiyar da ma mambobinta kan cewar za su rika ta'ammali da 'yan ludu da ma 'yan maɗigo ta hanyar ɗaura musu aure da dai ire-iren su a taron da ta saba gabatarwa a kowane ƙarshen shekaru hudu na kowane yanayi da ke zagayowa bayan shafe akalla shekaru hamsin da biyu ana fama da wannan takunkumin wannan karo ne dai majalisar koli na gudanarwa na wannan cocin ta tunkuɗe takunkumin ta yanka da ƙuri'a reverend dr philip meka dopa wadda ke zama shugaban ɗarikar haɗaɗɗiyar ikkilisiyar mai tsari ta ƙasa da ke najeriya ya ayyana cewar sahalewar da aka yi wa wannan ƙudiri ta yanka da ƙuri'a ya sha bambanga Abin da littafi mai tsarki ya ayyana a cikinta. Kudirin nan a zahirin gaskiya yana nan sabanin koyaswan littafi mai sarki. Idan muka koma cikin littafi mai sarki Ubangiji Allah ya yi fushi da mutanen Sodom da Gomrat saboda zunubin ludu abu ne wanda yana ɗauke da recin sarki. Ba ma sabawa koyaswan littafi mai sarki kawai ta yi ba. Ta sabawa kundin tsarin mulkin Najeriya ta sabawa al'adan ƙasan Afirka. haka saboda haka wannan kudirin nan a mu na hadadiyar ikkilisiya mai tsari a najeriya majalisa ta kudu da ma a mu na 'yan afirka ba za mu taba amincewa da wannan kudirin nan ba shi ma a nashi bangaren rabirin a akila hamman wanda shi ma fasto ne mai bin wannan ɗarikar ya ayyana cewar wannan dambarwar dai su ba za su lamunci haka ba domin ya yi sabani da abin da littafi mai tsarki ya tanada wato bible ya koyi bayani dala-dala kan auren jinsi da kuma masu luwadi inda ya kara da cewa littafi mai sarki bible ta tabbatar da cewa tun halittar mutum ubangiji allah ya yi mutum mace da namiji kuma ubangiji allah ya hallata aure ya kasance tsakanin namiji da mace ne kaɗai littafi mai sarki daga farawa har zuwa ruya ta yohana babu inda ta yadda a yi auren jinsi guda ba za mu goyi bayan ludu ba domin maganar allah ta ki kuma mu mun kishi ba za mu yadda da shi ba bible bai yadda da shi ba mu ma ba mu yadda da shi ba. Shi kuwa nashi bangaren Evangelist Jenadi Steti wadda ke zama ɗaya daga cikin membobin wannan ɗarikar shi ma ya ce wani al'amari ya zo musu ba zata domin a cewar su majalisar ƙori na wannan ikkilisiyar bai kamata ta amince da wannan batu ba ko da dai kada ƙuri'a aka yi ya riga ya zo da saɓanin sabanin da littafi mai tsarki ya kunso. Lado ba wani ra'ayin da za a ce akan wannan batun magana lubu don abu ne wanda yake ce ne tun daga halitta wanda Allah ya riga ya ce ba zai taɓa yiwu ba a ce mace da mace su ko kuma namiji da namiji su ba wannan haramtaccen hali ne saboda haka misirin mu ita bata goyi bayan wannan ta faru a wurin ta ba musamman bata goyi baya a yi wani abin da zai sama cewa maganar ludu ya shiga a cikin iglesia ba balle cikin jama'arsa. majami'ar united methodist church mai membobi miliyan goma a faɗin duniya ta kaddamar da wannan kudirin ne a taron ta da ta saba yi na kowace bayan shekaru hudu na kowane karni A da ke kasar Amurka. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. To babale yayin da zanga-zangar goyon bayan Falisinawa, ta bazu zuwa jami'o'i sama da ɗari a faɗin Amurka shugaba joe biden ya sa baki yana mai cewa wannan zanga-zangar ta jaraba wasu muhimman ƙa'idojin rayuwar amurka a wani rubutaccen jawabi daga zauren roosevelt room na fadar white house jiya alhamis shugaba joe biden ya ce zanga-zangar da aka yi a jami'o'in na gwada kaifin 'yancin faɗin albarkacin baki da wato da gangami cikin lumana da kuma bin tsarin doka. We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent. Biden ya ce mu ba ƙasa ta kama karya ba ce inda ake tilasta mutane yin gum ko murƙushe masu bambancin ra'ayi. An saurari koken Amurkawa. Hasali ma zanga-zangar rumana ita ce hanya mafi dacewa da Amurkawa kan mai da martani kan wato muhimman al'amura. A ƙarshe Wani zama da Majalisar Dattawan Amurka ta yi a wannan makon kan yadda wasu ƙungiyoyin 'yan China ke ɓadda sawun kuɗin haram a Amurka ya taɓo wata matsala wadda ba a sani ba sosai amma tana yaɗuwa. Wato ta amfani da katin da akan kyautar don sayayya ko gift card wajen aikata zamba. Wasu ƙungiyoyin 'yan China masu aikata laifuka. sun koma amfani da katunan na gift card wajen sace ma amurka miliyoyin daloli al'amarin da ya sa ma'aikatar tsaron cikin gida ta kaddamar da wani kwamitin aiki da cikawa don magance matsalar abin da ake kira tatsar kati yadda ake wannan zambar shine mazambaci zai sayi katin gift card a kanti sai ya bude a wani wuri na daban sannan sai ya ɗau lambobin katin ko lambar fin ɗin katin ya maye gurbinsu da wasu lambobi na daban don ya ɓadda sabu. a gaida ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Madalla. Najeriya na ci gaba da fuskantar matsin tattalin arziki wanda 'yan kasar ke kokawa kan hauhawar farashin kayan masarufi da ba su taɓa gani ba don bayan da kasar ta samu 'yancin kai daga ƙasar Birtaniya. A hirar da ni da sanata mai wakiltar Neja ta gabas a majalisar dattawan Najeriya kuma shugaban kwamitin harkokin kuɗi na majalisar sanata Muhammad Sani Musa ya ɗora laifin halin da ƙasar ke ciki akan shugabanni. to alhamdulillah yadda abubuwa ke tafiya yanzu dai na san a halin da ake ciki a najeriya mutane kan ga abubuwa sun kara kuɗi da sauransu to duk wannan laifi nakan ba mu shugabanni laifi saboda tun da farko da a ce mun zauna yi kasafin yadda za mu tafiyar da al'umuran tattalin arziki na ƙasarmu a baya kamar shekara goma shekara goma sha biyar ishirin da suka wuce kuma muka bi irin waɗannan abubuwa da yau ba za mu ga kanmu a cikin halin da muke ciki ba to alhamdulillah mun samu shugaba shi shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya shigo ya kuma nuna cewa yana da kuzarin ya ga ya canza wannan al'umara na tattalin arzikin najeriya canji yana yakan zo da wahala amma dole a yi wannan canji dole kuma a tafiyar da yadda za mu yi abin nan wanda idan nan da shekara biyu uku za mu fara ganin canje-canje abubuwa za su fara zama yadda ya kamata in kana iya tunawa a lokacin da ake mulkin soja a da akan fito da rolling plan wanda yake za a yi rolling plan na shekara goma shekara goma sha biyar ana bin wannan to sai muka zo gaba ɗaya ba ma yin wannan bajet ɗin muka yi shi da yawa ba abin yadda za ka ga cikin kashi ɗari ba iya tafiyar da bajet ɗin ba iya biyan abubuwan da za a yi a kusan kashi hamsin to yanzu kana ganin cewa yanzu kun fito da tsarin da za a kai ga wannan gaci na fita daga wannan kangi da ake ciki musamman miliyoyin najeriya sun fada kangin talauci banda hawa farashin kayayyaki yanzu da yake kara ta'azzara a kasar insha allahu matakan da aka dauka yanzu a lokaci kankani mai zuwa za ka ga an samu canji sosai bisa kan misali eh, canjin kuɗi dala matakan da ita bankin tarayya ta ɗauka bankin ta nuna cewa tana da kinshigan wato a shirye take da ta gyara wannan abin da ta zo ta tare kwarai da gaske tana shirin gyara ta ta mayar da bankin ta hanyar abin da ya kamata tana yi wato ba ya zama kamar bankin kasuwanci ba wanda a da ake zargin ya zama yawa kamar yadda aka yi da wanda yake zaka ga kuma ana yin abu ne na son zuci a ɗauki kuɗi a miƙa ma wani ya je yana kasuwanci da shi yana juya kuɗin nan ana kiran wannan round tripping ko to wayannan duk abubuwan wannan lokaci ana neman a datse wayannan abubuwan da ke faruwa kuma in ka duba za ka ga cewa gwamnatin nan ta nuna tana da ƙoƙarin ta gyara inda ake tatsan mai menene ake kiran su refineries idan a ce yau an gyara refineries din nan an kawo mai cikin gari to ko da ana ɗauka ana fita da shi ta wani hanya za ka kuɗin man nan ya ragu kuma za ka ga mutane na samu sanata mai wakiltar naija ta gabas a majalisar dattawan najeriya sanata muhammad sani musa kenan a hirar da ne da shi sai ku kasance da shirye-shiryenmu na gaba domin jin ci gaban hirar yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya gwamnonin arewacin najeriya ta yaba da kwazo da bajintar shugaba bola ahmed tinubu bisa yadda yake tunkarar matsaloli akan harkar tsaro kuma da nasarorin da ake samu abin nan dai yana canya a ta'allaka da local governments da suke da iyaka da daji domin yan ta'addan nan yan sun yi ta'addanci daji suke koma shugabannin gwamnonin arewacin najeriya kenan ke jinjina wa shugaban kasa bola ahmed tinubu da suka ce yana markaɗe matsalar tsamin tsaron da ta riga ta yi tsanani game da dungurar duhun dulumar wutar lantarki a Najeriya kuwa masana ne ke cewa a gaskiya akwai bukatar jagorin kasar nan su sauya tunani. Wutar yanzu in ka je wurin da madatsar ruwan yake tun fa aikin sardauna ne bai kuma karasa ba ba a kuma samu wanda ya taho da niyyar da ya karasa ba to dole sai mun samu kanmu cikin yanayi wanda bai da kyau shi kuwa mafashin baki kan al'amuran yau da kullum barista elzubra abakar cewa yake rikicin cikin gidan jam'iyyar apc a jihar kaduna ba akwai rudani ne rikicin ya yi kamari waɗanda suke gwamnati in suka ga kamar ruwa zai ci su to suna iya juyawa da baya su yi matsin lamba ga gwamna ta yadda za a shashantar da magana waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum da wani lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zaga karkara da birni. Shiri na ɗari da sittin da takwas cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin an tallafawa masu rauni. Mai yiwuwa kuma tallafawa raunin tsaro a arewacin Najeriya ne ya sa gwamnonin yankin kiran taron nema wa tsananin tsamin tsaron magani. Gwamna Muhammad Inuwa Yahaya na jihar Gombe shi ne ya tsage tsantsar matsayar kungiyar a matsayin shi na shugaban waɗannan gwamnoni. Gwamnonin arewacin najeriya mun yi mitin yau kuma mun ɗau mataki ko matsaya kamar haka na farko wannan ƙungiya ta yaba da kwazo da bajintan shugaba bola ahmed tinubu bisa yadda yake tunkarar matsaloli akan harkar tsaro kuma da nasarorin da ake samu bisa yaƙi da masu ta'addanci da masu eh, ɗaukar mutane na kuɗin fansa da kuma sauran abubuwa da suka shafi ɓata zamantakewa al'umma na biyu mun tausaya bisa alheri kan abubuwan da suke faruwa tsakanin jihohinmu na arewa a inda waɗannan abubuwa na ta'addanci ko kuma na wannan ɗaukan kuɗa a mutane don samun kuɗin fansa da sauran miyagun ayyuka suka yi tsamari kuma mun tabbatar wa sauran jihohin nan cewa dukkanmu muna haɗe muna tsaya kan kafafunmu za mu yi matukar kokarin da ya kamata domin mu ga dukkanmu da mu da su mun gudu tare mun tsira tare shi kuwa gwamna dukka umar raɗan jihar katsina wanda ya limancin gwamnoni zuwa amurka kan maganar matsalar tsaro cewa yake dogon dajin da ya kewaye wasu jihohin arewacin najeriya yasa yan bindiga ke yi wa yankin sansani abin da ke faruwa mu ma da muke da matsalar tsaron da jihar katsina da ta kaduna da sokoto da niger da zamfara duk abin da ya jawo mu shi saboda mun yi boda da daji akwai dajin da ya taso tun daga central african republic har mali ya shigo ta jibiya ya ɗauki lokal gamin guda takwas na jihar katsina ya shiga kaduna ya shiga zamfara shi ya tafi har niger ya fita har cameroon su wannan dajin shine matsala yanzu mu ma a jihar katsina in ka ɗauke ta za ka ga ɓangaren daura da suke boda da jigawa state nan bangaren ba ma wanda ya san wata magana a rashin tsaro da ake yi a jihar katsina abin nan duk yana can ya ta'allaka da local governments ɗin da suke da iyaka da daji da kuma wa'anda ke jikin wa'anda ke iyaka da daji domin yan ta'addan nan yan sun yi ta'addanci daji suke koma kuma sun fi kowa sanin wannan daji idan allah ya taimake mu muka yi maganin abin da ke nan wurin to ba zai matso ya shigo jigawa ba zai shigo kano sai dai mu kora shi ya koma cikin dajin har allah ya kawo karshen shi game da maganar kirkirar 'yan sandan jihohi a najeriya kuwa sanata alir dauda jikan da ya shugabanci kwamitin 'yan sanda masar jan tare najeriya da ta wuce ne ya ce ya kamata dai a yi taka tsantsan don gudun da na sani illolin shi shine kamar tsoron da ake ji da 'yan siyasa za su iya amfani da wannan abu wajen cutar da abokan yanzu a siyasance sannan kuma amfani shi shine idan aka yi wannan abu an kawo aikin tsaro kusa da al'umman da ya dace wanda kowane jiha ita kaɗai ta san abin da yake damunta to kuma ta in suka su ne suka ce za su gudanar da harkar tsaro za a fi samun tsaro mai inganci saboda sun san lunguna da sakuna sun san irin yanayin halayen al'umman sun san irin yanda ya kamata su tafiyar da al'amuran tsaro to shi yasa 'yan majalisu suka zo suka taru a nan a fito da tsare-tsare yanda za a gudanar da wannan aiki na dan sandan jiha ba tare da an samu wasu sun yi amfani da wannan dama su bata wannan tsari. Babban barazanar da ke burgar burkita bunƙasar ƙasashe irin su Najeriya ita ce maganar matsalar wutar lantarki da kuma rashin tsantseni. Kuma ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya Malam Umar Hashim Kwanar mai shayi na Kaduna ya ce idan aka tattara dukkanin matsalolin ƙasar za su tike ne a gaban shugabanni. Ruwan da ake janyo daga wanda yake murza injinukan ruwa ne namu. To maimakon mu yarda akwai lokacin da ruwa zai iya ja da baya. Sai muka ki amfani da wannan sai muka tsaya a kan ruwa saboda haka za ka ga idan zafi ya kama to wuta tana yin ƙasa ne me ya kamata a yi akwai hanyoyi da dama wanda za a iya sako wutar lantarki akwai ta iska akwai ta gas wanda kuma duk dukkansu muna da su babu wanda ba mu da idan ruwa ne ma ya kamata a ce mun ƙara ƙoƙarin janyo wannan ruwan yanzu dalilin da ya sa a ƙasar ethiopia za ta ƙara samun ci gaba daga ciki da wutar ta bata wuce kaso kusan 28 ba amma yanzu janyo ruwan da kuma hassasa wannan wajen ruwan an tabbatar da yanzu babu a cikin ƙasashe waɗanda wata na afirka wanda ke da ƙarfin yadda zai ba da wuta irin ƙasar ethiopia nan maimakon a samu waɗanda suke ƙwararru waɗanda za su iya mana amfani da wutar kuma wutar za ta ba mu abin da muke bukata sai muka tsaya a kan wutar wutar yanzu in ka je wurin da madatsar ruwan yake tun fa aikin sardauna ne bai kuma karasa ba ba a kuma samu wanda ya taho da niyyar da ya karasa ba to dole sai mun samu kanmu cikin yanayi wanda bai da kyau musamman yankin arewa duk wata sana'a da masana'antu babu yadda za a yi a samu ci gaban in babu wuta kuma rashin wutar in kallo da shi haifar da watan tsadar mai guda biyu gas da abin da ya shafi fetur kuma man naku ne kuma akwai shi aka ki gyara wutar dan mugunta aka ki gyara abin da ya shafi fetur shi ma dan mugunta game da rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Kaduna kuwa barista Elsbura Bakar ne ke cewa ba lalle bane binciken da masar dokokin jihar Kaduna ke yayi tasirin da ake tsammani a kundin tsarin mulkin Najeriya majalisar jihar Kaduna tana da dama ta yi bincike ga dukkan al'amuran da suka shafi shafi jihar Kaduna. Amma matsalar ita ce binciken da za su yi daga ina za su faro, suwa da wa za a samu cewar lallai da hannunsu in ma da badakala a bashin. Kaga yawancin jami'an gwamnatin jihar Kaduna na yanzu su aka yi wancan gwamnatin da su. Kuma da yawansu ba za a ce ba su amfana ba ko kuma ba su da masaniya daga waɗancan kuɗaɗe da aka samu. A majalisar ma yawancin 'yan majalisa suna cikin waɗanda suke wancan majalisar lokacin da aka ciyo wancan bashin. Don haka dambaruwa ce da za ta daɗe kuma ba a san me zai haifar ba. Amma ni a tunanina ba zai haifar da komai ba saboda rikicin ya yi kamari waɗanda suke gwamnati in suka ga kamar ruwa zai ci su to suna iya juyawa da baya su yi matsin lamba ga gwamna ya yi tunani ga irin shiga da ya yi cikin wannan harka ta bashi ta yadda za a shashantar da maganar asali ana ruɗin mutanen jihar kaduna ne kawai a yanzu amma abin ba zai haifar da ɗa mai ido ba. za mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum aka ce an kwana kuma gashi har an kai ga an wuni. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ishirin ne ga dukkanin masu dafar murafin ikon su yi sallama akan kujerin da da su ne suke ganin yanzu su suke zamani. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Haruna Shehu Mararaban Jos da Murtala Faruk Sanyin nan da ke Washington sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga kowane fanni. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa su kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. A gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم amma بعد السلام عليكم ورحمة rahmatullahi وبركاته barakatuh sunana imam muhammad سليمان abu سليمان chief imam na sultan bello لكي ببن babban birnin jihar kaduna a arewacin najeriya to bayan allah maɗaukin sarki ya samun kammala azumi lami lafiya wanda shi wannan azumi yana koyar da mu abubuwa masu ɗumbin yawa daga cikin abubuwan da ya koyar da mu shine haƙuri da kuma zama lafiya to zan ɗauki abubuwa da yawa ya koyar da mu amma zan ɗauki magana akan zaman lafiya in yi magana kai tsaro da kuma kwanciyar hankali babu shakka tsaro yana daga cikin manyan abubuwa da ya kamata mutane su lura da shi duniyar mu tana bukatan tsaro da haka in ba tsaro a duk inda ake to ba za a zauna lafiya ba kuma idan babu zaman lafiya kuma babu tsaro saboda haka yana da kyau mu gane cewa addinin musulunci addini ne wanda ya kawo tsaro Allah madaukin sarki yana bayyana mana cewa wallazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba zalunci a nan shine haɗa Allah da wani to duk lokacin da daula ta zama ta shiga zalunci tana cutan waɗansu to ba za a samu tsaro da kwanciyar hankali ba duk lokacin da daula ta zama tana da adalci tana ba kowa haƙƙin shi to za a samu tsaro da kuma kwanciyar hankali saboda haka muna kira dukkan al'umma da su yi kokari kowanne ya tsaya kar ya zalunci kar kuma a cuci wato sashi cuci sashi hukumomi kuma su yi adalci in Allah da za a zauna lafiya muna gode wa Allah madaukin sarki da ya samu gama azumi lafiya Allah ba mu zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma madalla da fatan an amfana yanzu kuma sai labaran duniya amma a takaice. To a takaicen shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce kokarin da ake na maido da dangantaka tsakanin Isra'ila da kasashen larabawa ba zai kai ga warware rikicin gabata tsakiya ba. wasu na ganin ta wajen tilasta kasashen da ke makwabtaka da isra'ila su kulla dangantaka da ita za a iya warware wannan matsalar a cewar ne a wani jawabi jiya laraba ya kara da cewa sun fayi kuskure wasu jami'an sojin najeriya biyu za su na gaban kotun soji saboda rawar da suka taka a harin jirgi mara matuki na watan disamba wanda ya hallaka farar hula akalla 85 a cewar hedkwatar tsaron kasar jiya alhamis jiya alhamis rasha ta ce ba za ta wato bata ga dalilin da zai sa ta halarci wani babban taro a switzerland don tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen yakin ukraine ba switzerland ce za ta ɗau nauyin wannan taron To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labarai sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Charleston Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.